وعادا وثمود واصحاب wa وقرونا بين ذلك كثيرا mun halakar da adawa mutanen annabi hudu da samudawa mutanen annabi salihu da ma'abota rijiya da al'ummomi masu yawa tsakanin waɗannan al'ummomi guda uku